you wannan lokacin da za mu ji wazi daga Life Radio Ministry. Ni dan wanku kaninku Bashiru na samu kai kawo muku wazi ga akan Life Radio Ministry. Da ya kamata mu yi addu'a sannan mu fara wazi. In kana ji na yau Allah gyara maka bukata. Allah baka zaman lafiya da jin wannan wazi. ale kuma ya samu albarka Allah ya samu albarka da abin da za mu ci duka sai mu yi amfani da shi Allah ya yafe mana zunubanmu kamar yadda muka yafa ma mu, zunubansu da laifinsu to Allah ya bude muna zuciya ya ba mu ilimin da muke so saboda mu ji maganansa Allah ya sa muna albarka da abin da muka ji duka muna addu'a da dan annabi muke wannan addu'a amen haleluya muka kama haka muka gama haka mun fara wazi na yau akan zunubi to batun zunubi za mu yi wazi da shi daga yau to mun karanta littafi daga roman so uku da sura goma ya ce kamar yadda ake aka rubuta ce ba mi neman allah ba mi adalci babu ko daya to in Allah na ce muna yana gwada muna kamar mu muna da zunubi ne To in ka duba inda duniya ake kasan lalle kamar muna da zunubi da zama mu duka ya zama muna zunubi da firanmu inda muke kallo abu wurin da muke zuwa da akin da muke yi to zai zu ya zama da zunubi mun yi gulma mun yi kariya muna ga kuma masu cin maganin kudi da an kashe mutane da kuma abubuwa da yawan da muka yi to ya bar mun san kamar dukanmu muna da zunubi to allah kuma bai son zunubi allah ya kiyaye muna da zunubi allah ya fushi da duniya da mutanen duniya saboda zunubi ya zunubi ya shigo duniya inda zunubi ya shigo duniya da Allah ya ce da zunubi ya shigo duniya da lalin mutum guda kakanmu andamu da matansa inda ya fara duniya ya sa musu wani wuri wani gwanan da za su zama sai Allah ya ce musu sun yi su ci kowane itacen da ke a cikin gwanan nan amma akwai wani itacen da ke tsakanin gwanan da yayan itacen nan ba za su ci ba yositani ya juya maciji ya je ya rure matan adamu ya ce a allah ya ce kar ku ci kowane itacen da ke a cikin gwanan ba matan ya ce mun yi mu ci kowane itacen da ke cikin gwanan amma wanda yake tsakanin gwanan da yayan itacen allah ya ce ba za ku ci ba ko za ka taba shi ba da ran da za ka ci ko za ka taba shi ne za ka mutu shi ne maciji ya ce ma matan kamar ba za ka mutu ba amma Allah ya sani ran da za ka ji idonka zai bure kuma za ka zama kamar shi Allah da matan ya ji haka sai ya ci sai da ake mamijinta kuma shi kuma ya ci da itacen da suke cin nan ya zama musu zunubi da fushin Allah domin Allah bai ya zama da zunubi sai Allah ya fito shi sai ya kore shi ya kunne gwanan nan har yanzu ba mu san inda gwanan yake ba da Allah ya ko ce ma maciji da ciki za ka yi tafiya sai ya ce ma matan da azaba za ka aifi sai ya kuma ce ma adamu da zufa za ka ci abinci da bayan waranga duka za ka mutu saboda haka mutuwa ya kama mu duka domin dukanmu muna da zunubi Allah ya ciyaye muna Allah ya ji muna taushe da wannan abin da ya zo muna ake mu saboda wannan allah ya kawo dansa, allah bai so ko wani ya mutu ya bece ko ya shika jahannama da Allah kai so ni muka mutu sai mu samu wani wuri da lahira mu zama da shi Allah sai ya ba mu abubuwan da muka yi son duka da Allah in kana ji na abinda ya kamata ka ji ka ji yanzu da kake jin nan sai ka bare kai ka bure maka zuciya ka ba annabi anya ka zuciyanka ya zo zama tare da ke sai annabi ya yafe maka zunubanka duka ta haka za ka samu wurin zama da gobe ciyama ba mu yi haka ba to mun mutu da zunubinmu wa ba mu yi mu samu wani wuri mu zama ba da zunubi mi ke kawo shi zunubi da kawo wahala ya kawo yana kawo ciwo yana kawo mutuwa yana kawo abubuwa daban-daban da bai kyau da abubuwan da allah bai so shi ne zunubi ke kawo to sai ya za mu fito da zunubi zunubi inda zunubi yake yan yawa da cikin duniya har ba mu san inda za mu fito da shi ba shine Allah ya ce muna kaman muka ce ba mu da zunubi muna ruda kai mu har da gaskiya ba ta tare da mu ba amma muka bayar da zunubanmu shi Allah mai adalci ne zai zai gafata mana zunubanmu sai ya cika mana adalci sai sa Allah sa mu bayar Allah sa mu samu raye kana ji na me kake jira annabi na kiran ka yau Allah na kira ka yau ka bure mishi zuciyanka ba su anya zuwa shika ya zama da kai ba su anya ya yafe maka zunubinka ta haka za ka zo wurin Allah domin annabi isa ya ce ni anya da gaskiya da raye ba wanda zai iya zo wurin allah mai shi ba bi na ba ni kuma ni ni kofa ya ce ina shaya da ku ina buka wanda zai ji ya bure kofan nan zai zika zuciya mai in zama da mai tare da mai shi sai mu ci abinci da komi da komi tare to in kana ji na yau ka yi shauri ka bure zuciya ka bure annabi zuciya sika ya zama tare da kai si zai yi taimake ka si zai yi a yafe maka zunubin ka duka saboda ran da za ka mutu sai ka samu ciyama in ba haka ba abinda za mu samu da ciyama si ni jahanama an zuba ba muna eh, wuta sai kuka kawai za mu ta yi wajen nan Allah ciyaye muna da wannan zama Allah ciyaye muna da jahannama da burashin kana ji na na kuma rokonka na maka roko sai Allah ya bure zuciyanka Allah abin da kake jin duka ya samu wurin zama da zuciyanka saboda ka ba annabi Allah ka ba su anya ya shika wurinka ya zama da kai sai a yafe maka zunubinku ga shi annabi ya ce dukan mutum da Allah ya bani ko ba guda zai bace ba na ba su anya ina ba su raye suna bi na da kuma ba mu iya kwance su a cikin hannuna domin Allah da ya bani da su shi Allah ya fi kowa ba wanda zai iya koce su a cikin Allah to shi yasa shi annabi shi ne wanda ya kamata mu zo mu bi muka bi shi abinda ya ce muna mu yi duka muka yi za mu samu zaman lahiya daga gobe kiyama hallelujah ale ba mu zaman lahiya ale bure mu anya saboda mu shika mu zama da mulkin allah ya ce muna man ya je ya sami wani wuri in ya kare zai zo ke muna wurin nan inda yake wurin kuma za mu zama saboda shi in kana ji na abinda ya kamata ka yi deni, ka bure maka zuciya ka bure ma annabi zuciya ya zama da kai ta haka an zai yafe maka zunubin duka to ran da za ka mutu za ka zama na annabi ba haka ba ya ce daga bayan mutuwa ga sariya kuma za mu saya daga gaban Allah sai ya tambaye mu abin da muka yi masa ba ka yi ka yi ko wani abu ba to Allah zai zufa ka a cikin jahannama su dai ka kone da wuta alaiciyaye to in kana ji na kofan da annabi ke bukan nan sai ka bure shi zuciyanka annabi ke bukan nan kana ji na yau sai ka bure zuciyanka ka ba shi anya ya zo ya zama tare da kai saboda haka za ka samu raye da gobe ciyama ba haka ba daga bayan mu to wahala zanla yake halaiciya muna da wannan wata za ka yi wannan addu'a za in kana so annabi ya shika zuciyanka ya zama tare da kai to wata guntun addu'a za ka yi tare da ni to in ka yi ready sai dai mu yi wannan addu'a ni wa ne yau na ji batunka ya ji magananka na bude maka zuciya na shika ka zama tare da ni ka yafe mini zunubi na duka sai ka taimake ni da zaman duniyan ga sai abin da zan yi duka sai ka taimake ni ka bure muna anyan da aka kunne muna duka to Allah sai ba ni wurin zama ran da zan mutu na maka godiya da abin da ka yi mini duka da sunan ba muke wannan addu'a amen to gode ma Allah da abin da yi muna kana za ka cira kana da wani abin zai ka tambaya sai ka cira 0249251594 to jama'a assalamu alaikum Allah ya dama inike so good ina so good so good ina so good